بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد باك ان السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ايو الصبر goma sha ɗaya ga watan jimada a saniya shekara ta dubu da talatin daidai da goma sha hudu ga watan biyar shekara ta 2011 biyu miladiyya za mu ɗora inda muka tsaya a karatun wannan littafi mai tara albarka mota malik inda muke cikin kitabul bayu a kitabul bayu muna cikin babi babi na 22 babu bai'i ta'ami bi ta'ami la fadla bainahuma muna cikin babin sai lokaci yi mana halinsa dan a nuska ta mana hadisi na 1347 muna cikin wannan hadisi din ma dai muna karanta maganganun malik sai muka da sa'aya a yau za mu tashi ƙala maliku rahimahullahu azza wa jalla wala ya hillu wala ta hillu subaratul hintati bi subaratul hinta aka yake ƙala rahimahullah wala ta hillu subaratul hintati bi subaratul hinta wala basa bi subaratul hintati bi subaratul tamri yadan biyadin وذلك أنه لا بأس أن يشترى الحنطة بالتمر جزافا karku sha'afa muna magana ne akan abin da ya shafi riba ta ina riba take shiga a sayar a cinikin abinci da abinci ba wai cinikin abinci da kuɗi ba kun gane ko nan za ka sai masara ka miƙa kuɗi a baka masara wannan hukuncin shi ba to amma yau muna maganar ka sayar masara da masara ka ba da masara mudu goma a baka mudu goma a lokacin muka ce abubuwa guda biyu ake la'akari da su dole babu tafadul wata bai tafi wata ba kun gani ko wannan ya baka masara abin nan ja kai kuma za ka ba shi fara duk darajarsu ɗaya ɗaya kenan wadda kai kamar yadda ya baka mudu goma haka za ka ba shi mudu goma na biyu babu bashi ya baka masara mudu goma yanzu nan da safe ka ce shi kuma ya dawo bayan karfe tara na safen nan ya zo ya karba a ya samu jinkiri wannan bai halatta ba zamu muna magana ne akan ya riba za ta shiga ya ne ba za ta shiga ba shi ne malik yake cewa rahimahullah wala ta hillu suburatul himtati bai halatta ba a sayar da tsibi guda na alkama tarin alkama a tare bi suburatul himta da wani tarin alkama din Eh? kun shiru mutum ya tara alkamashi kun ga maganar da muke yi ba auna ta ba inda an auna ta ka san mudu nawa ne nashi ko buhu nawa ne nashi kuma a lokacin ya san nawa ne naka to amma yanzu kawai fulawa abin mai take da suna hempa alkama ce ga ta nan a tare kai ma kuma ga taka a tare sai ka ce ka ban taka mana in baka tawa eh aka ce bai halatta ba me abin da ya hana halaccin shi saboda an sami jihala na adadi wanda yake a nan mun rasa abin da ake kira misilan bi misilin wala ba su bi subratul hintati bi subratul tamr to amma babu laifi a sayar da tari alkama a tare a sayar da ita kuma da dabino a tare ma'ana ka ba da tararriyar alkama ba ta ba auna ba a baka kuma tararren dabino wanda ba auna ba a nan ya halatta yadan biyadin shi din ma ya halatta hannu da hannu gana shi ya karba gana ka karba to ya ake wancan aka hana wannan ba hana ba yawwa barakallahu fiki ce wancan jinsi ɗaya ne to dama an haramta tafadul tsakaninsu amma wannan alkama da dabino ba jinsi ɗaya ba ce isa yake cewa zalika annahu la ba'sa an yushtara al-hintatu bitamri jizafan wa zalik abin da yasa aka halatta wannan aka haramta wancan annahu yadda al'amarin yake la sa babu laifi an yushtara al-hintatu a sayar da alkama tamri da dabino jizafan a sai da shi a tare kenan yanzu mutum ne ya buge dawa inda ake bugun dawa kenan ya buge ta ga tana a tare ba a fara dura ta abuhuna ba kun shiru sai kai kuma ga dawa ka can kai ma ka buge ta ba a fara dura ta abuhuna ba ya halatta ka ce to kaje ka dura ta wajen dura ta ka eh bai halatta ba saboda me saboda dawa da dawa jinsi guda ce na fata mun gano nan da ke ko jinsi ɗaya ce to tun da jinsi ɗaya ne dole haramun ne a samu tafadul to amma taka tana tare tawa tana tare ba a san misilin bi misilin ba a ciki kuma wanda yake sharɗi ne a samu misilin bi misilin to amma idan dawa ce da gero fa yawwa in dawa ce da masara fa قال مالك رحمه الله وكل ما اختلف من الطعام والأدم فبان اختلافه فلا بأس أن يشترى بعضه ببعض بعضه ببعض جزافا يدا بيد فإن دخله الأجل فلا خير فيه وإنما اشتراء ذلك جزافا كاشتراء بعض ذلك بالذهب والورق جزافا إذا جزاف شيني تارارا هك أبو نبا أونا شبا imam malik ya ce wa kullu makhtalafa min at-ta'ami duk abin da ya sami bambanci na abinci wal udumi da abin da ya shafi miya romo kenan fa ba na ikhtilafuhu bambancin kuma ya fito fili bambancin ya bambantu bambancin aka gane su kamar mai da mai kenan Hmm? masara da dawa akwai bambanci ko bambanci jan masara da farar masara fa ba bambanci wa in za zaka ce akwai bambanci to amma ya yabin bambancin bai bayyana ba saboda duk sun yi tarayya akan wani abu mai suna masara kaga ba a samu bambanci ba dawa da masara fa akwai bambanci to wa kullu makhtalafa min at'am duk abin da ya samu bambanci da juna na abinci da abin da miya fa ba na ikhtilafu bambancin ya fita fili aka gane to irin wannan abincin fala ba sa an yi shara ba'dahu bi ba'din jizafan babu laifi a yi cinikin sashi da sashi ka ban naka in baka nawa a tare yadan biyadin hannu da hannu babu laifi akan wannan tunda bai zama iri ɗaya ba dama abin da aka hana shi ne idan ya zama jinsi ɗaya to amma yanzu bai zama jinsi ɗaya ba ina fatan mun gano wannan da kyau za ka je ka samu mai sai da masara ya cika akwakon shi da masara inda yake aunawa a kasuwa ko kuma in a kwano ne a bangajejen kwanon nan ya cika shi bangajejen kwanon nan mudu ne yake ɗauka wataƙila ba su da suka san kan abin ba ba lalle ne mutum ya iya ganewa ba ko kuma yadda ake awo ake shimfiɗa tamfal an je an tara ta da yawa dai gashi na wace ba san adadin ta ba kai ma ga taka nan ya halatta ka ce ɗauki tawa in ɗauki taka abin da ake kira himusanyi eh amma wannan idan jinsi ɗaya ne dole wannan bai halatta ba in jinsi ɗaya ne saboda a jinsi ɗaya dole a sami misalan bi misilin dawa da dawa dole a sami misilin bi misilin masara da masara to manyan yanzu magana da muke yi dawa da gero ne misali ko kuma dawa da masara ko masara da wake to gage da masara da wake ne nan fala ba sa yi shi tara ba ba ba'adun jizafan a tare yadan biyadin anan dole a samu hannu da hannu gana wacin gana ka can shikenan fa in da halahul ajalu idan aka sanyawa abin lokaci ka ba da naka aka ce to wanda za ka karba sai an jima fala khaira fihi wannan bai halatta ba don samu ajal a bai kuma babu wani an samu riban nasi'a kenan ko wa inna mashtira'u zalika jizafan abin sani kawai yin wannan cinikin a tare haka kashtira'i ba'd zalika bizahabi wa lawrqi jizafan wannan ai kamar kamar cinikin abin da ya shafi zinariya da azurfa ne a tare wannan ya halatta ka sai dinariya zinariya an tara ta dirhami an tara ba a auna ba kai da zaka sayar baka san nauyin naka ba ni ma ban san nauyin nawa ba wannan ya halatta a sayar zinariya da me da azurfa ya halatta a samu tafadul ko bai halatta ba ya halatta saboda ba jinsi ɗaya ce ya halatta a samu nasi'a jinkiri bai halatta ba shi sama ya ce to ai kamar cinikin zinariya da azurfa ne ya halatta a cinikin jizafan sai dai bai halatta a yi shi ba shi ba shi yasa ya ce to a can ma masara da shinkafa misali da abin da aka sami ikhtilaf shi sai ya ce fa inda khalahul ajalu amfanin da aka samu sabanin juna sai aka samu lokaci ya shiga bashi ya shiga ya ce to fala khaira fihi bi halatta ba saboda bi halatta ba wannan maza wa inna mashtira wa zalika jizafan an sai wannan a tare ne kashira'i ba'adu zalika bi zahabi wal warqi jizafan ka sai azurfa da zinariya a tare ya halatta amma ka sai ya bashi bi halatta ba قال مالك رحمه الله عز وجل وذلك أنك تشتري الحنطة بالورق جزافا والتمر بالذهب جزافا فهذا حلال لا بأس به قال مالك رحمه الله وذلك ضد إن ونن بيان أنك للي كيمي سيا تشتري الحنطة يا هلتك سي الكما بالورق دا زنا دا أزرفا جزافا أتاري إيه ya halatta yanzu nan yau asabar ko ka je kasuwar gwadabe ka je ka samu mutum ya tara ya tara masarar shi a gaban shi bai san mudu nawa ba ce bai san kwano buhuno ya juye ba kai ba kuma baka san ka ce no za ka sai min da ita a tarfa eh ya halatta ka cire kudin ka ka bashi kai kuma sai ka so ya gaje ka so buhuna ka zo ka dinga dura kawai e wanda yake mun saba ko dai ka sai mudu a auna maka kun shiru ko ka sai buhu a dura maka ka ce no aka a ce no ka sai buhu ka ce ka sai kowane buhu misali dubu uku ko dubu hudu sai a kawo buhu na ai ta dura maka har sai ka ce iya kudin ka ya kai ba haka ba muka sani to kuma bangare nawa kenan biyu bangare yau kuma ya halatta ka ce na za su da shi duka ko ka je gona ka je ka samu mutum ya tara masa ya tara ya buge da nan ga ta dawan malam gona guda malam an tari ta kuma ga ta a zanganiyarta ba ma buge ba ta an girbe ta an tare ta ga ta ce ne zai ka sai maka shikenan kawai ya halatta ya eh. Eh mana wanne eh eh ai kaga yanzu ya so ne shi wancan ya so ne eh a'a ai wannan ya sha bambanci da wancan za su tattara amfanin gonan inda kusa ne za su kai kuta za su kai kasuwar kuta ko za su kai kasuwar makarfi ko za su kai kasuwar ina ko za su kai kasuwar ina sai mutum ya bi su gidajen ya je siya wani fa bai halatta ba domin talakar rukuban ne ya tari masu kai kayan ne imana eh wani ne bai halatta ba

haramun ne haramun ne haramun ne wala tusiru fil ardi ba'da islahiha ai da annabi shu'aib ya dinga fama da mutanen shi kenan eh eh wala taqawdu bi kulli siratin kenan bi halatta ba ai eh ko me zaka yi ko sai an kai shi kasuwa amma eh ah. mun sha mai tafi a wancan ina da karatun na muka yi na wanda tala haka mun yi sosai da sosai kun gane wannan ko idan mutum ne ya kira ka ya ce yana da kaya ka zo ka duba da yawa waɗansu suna kiransu a waya ma ka gane ko ya kira ka a waya ma kai tsaye shi mai kayan ya kira ka a waya ya ce yana da wasu kayayyaki ka zo ka duba <coughs> kun shuru wannan bai zama fes ba garau ke na ai eh ƙala eh? malikun rahimahullahu azojal wa man sabbara su bara ta ta'amin ba ga da alima kai laha sun ma ba a hajji zafan وكتم المشتري كيلها فإن ذلك لا يصلح فإن أحب المشتري أن يرد فإن أحب المشتري أن يرد ذلك الطعام على البائع رده بما كتمه كيل بما كتمه كيله وغره وذلك كل ما علم البائع كيله وعدده من الطعام وغيره ثم باعه جزافا ولم يعلم المشتري ذلك فإن المشتري إن أحب أن يرد ذلك البائع رده ولم يزل أهل العلم ينهون عن ذلك ba an yi maganar ba ai an yi magana akan ya halatta ka sai abu a tare eh a lokacin ɗazu na yi wata magana na ce yaya idan shi mai sayewar bai san mudu nawa bane bai san buhu nawa bane kun yi shiru kai ma kuma baka san buhu nawa bane shi kenan yanzu duk kenan ka ga dawa a tare ka saya kun shiru ko kaga masara a tare ga ta kurukuru ka duba ta ka daga ta ka tattona ciki duk ka ganta ta yi maka shi kenan sai ka saya wannan ba matsala a kan wannan darasin da za mu shiga yanzu shine shi da zai sayar da masarar ya san ko buhu nawa ya juyi eh kun yi shiru to tun da ya san buhu nawa ya juye kenan yana da wata masaniya a kai lokacin da kuke cinikin nan zai dinga reading zai dinga karantawa a kwakwalwar shi cewar buhu kaza ya juye buhu kaza buhu kaza buhu kaza kun yi shiru eh to kai da ka saya sai daga baya ka gano mutumin nan ba da ka sai masarar nan a wurin shi fa ya san mudu nawa ce ko ya san buhu nawa ne eh <laughs> ba shi ma kafafu to yanzu islami kali a shari'ance ya zaka yi da shi kana da maka daga shirkin ka ce ka fasa ko kuwa eh <laughs> eh wa man sabbara subrata ta'amin duk wanda ya tattara ya tara tari guda na abinci sabbara subrata ta'amin wa kada alima kailaha kuma hakika ya san adadin mudu nawa ne na abin da ya tara din amma kai da ka zo zaka siya sai nuna maka shi ma bai san da inda ka gane in ka san ya sani zaka ce ai awon buhu eh in ka san ya sani zaka ce a auna da mudu nan ba ka ba sai kwashe ka to yanzu sai nuna maka ai shi ma duk a tigeza shi ma duk bai san nawa bace kawai dai an tara ni yara ne suka zo suka zuzuba bai san ma ko abin da to haka nan kowa zai dinga neman sa'ar kowa ne to ashe shi ya san buhu nawa ya juyi shi zai ya ce wa kada alima ha ya san mudu nawa ce in mudu ne kuma a haji zafan sannan sai sai da ita a tare lokacin da ya san ma da ita a tare shi ya san buhu biyar ya juyi kuna cinikin nan zai dinga harsashen kowane buhu ɗaya nawa ne kun yi shiru to wannan buhu kudin buhu ɗaya sai ninka hiso biyar sai ga yana ka kara ka ƙara yana son ya kai adadin buhunan da ya juye kaga dai yanzu kenan shi ashe ba jizafan ya sayan ma ba ya sayan ma ne kailan dan yana karantawa a kwakwalo shi adadin buhu nawa ya juye ko adadin kwano nawa ya juye sai sayan maka wakatamal mushtari kailaha wakatamal mushtari ya kailaha ya ɓoye ma wanda zai saya ya ɓoye mashi adadin mudu ne bai ce mai ai mudu kaza ba ce kaga inda ya ma bayanin mudu kaza je je eh kace to shikenan nan aka sai min da mudu eh fa yana zalika la yusluh wannan bai yi ba wannan bai yi ba fa yana habbal mushtari an yarudda zalika taam idan wanda ya sai abincin in shinkafa ce ko gero ko dawa ko masara misali idan wanda ya siya ya ga dama yana so ya mayar da cinikin ya mayar da abincin alal baya ga wanda ya sai mashi tunda ya sai mashi ne subura alhalin kuma kailan ne ma'ana ya sai mashi a tare alhalin kuma shi ya san awansa raddahu bima katamahu sai ya mayar da cinikin ya ce ya fasa saboda me bima katamahu ta sanadiyar ya ɓoye mashi kai lahu adadin mudun abin wa gharrahu kuma ya ruɗe shi sai ce ya fasa cinikin ko da ku an rabu imana eh ko da an rabu kai abin nan nan fa da kai sai ya fa gaskiya ban ban yadda da shi ba a ke ka san buhu nawa ka juye sai tun maka da dariya sai ku tafa ta ga san kun yi shiru sai cewa ya gaya maka ko ba ka suke cewa ba eh sai cewa ya gaya maka sai a tafa da hannu ko ba ka suke ba wai yawwa to ga da zara an yi haka kenan sai ka ce ka fasa hira ya cinikin mudu ka ce ka daga cinikin nan ba zai ci to ai an riga an rabu ba an riga an yi khiyarul majalis ba me yasa baka daga tun a wurin ba ciniki ba ƙarya bane haka yake in aka ce duk ciniki za a warware shi ai cinikin ba zai kullu ba amma kuma a wuraren nan ai yaudare shi yi to tun da ya yaudare shi anan yana da damar ya daga hisa ga zana ce mai hukuncin in an je gaban sarkin kasuwa sai sarkin kasuwa ya dauko mu wadda wannan ya karanta nashi wannan ya karanta nashi ba shi ne dai hukunci ba kun yi shiru ba shi ne mai hukunci ba shi ne sarkin kasuwa yi yau ai duk wata madakala ta kasuwanci da wani albus na mudin awo da komai da komai so ake a ce sarkin kasuwa dama ya zama professional ne akan wani ya kware ya san duk wani abun nan kutun gwila da za a yi kamar yadda kasan custom duk wani kumbiya kumbiya da zaka inda dan ka shigar da fasakwarin abubuwa ne sai dai kyale ka shi ma ya kware a nan bangaren misali to haka shi ma sarkin kasuwa duk wani abun nan da za a yi duk wani kinibibi da za a ce ya riga ya sani saboda haka yanzu a rikici har ya kai gaban sarkin kasuwa wannan ya ce ya fasa wannan ya ce ai ciniki ba karya ba ne da ya riga ya sai mashi ya sai mashi ga kuɗin shi nan kuma ba za a ba shi ba eh shi kuma ya ce ya fasa saboda mai saboda an yaudare shi an sai mashi ita ne a tare alhalin kuma ya san kai ashe ka san mudin ka san awon ka sai mai a tare sai ce eh, ya sani mana ba an sami kirari ba ba sai karanta ba kala maliku rahimahullah wa man sabbara ta ta'amin wa kada alima ba thumma haji zafan wa katama ya kai kailaha fa inna zalika la yasluh wannan bai yi ba in ji sarkin kasuwa ne yana karantawa فإن أحب المشتري أن يرد ذلك الطعام على البائع رده بما كتمه بما كتمه كيله وغره in ya gara mai daga ciniki sai ya daga ya ci to ne na daga ya ci to ba shi kudin sa ga dogaran sarki kuma ba shi kenan ba musadi wa ga zalika kullu ma alima al bai'u kailahu malan yace hakan nan duk abin da mai sayarwa ya san adadin mudinsa ko buhunansa wa adadahu ko ya san adadinsa ya san adadinsa doya ce zai sayar ka san kwarya-kwarya ake sayar ita sai mai sayarwa ya nuna ma mai sayar ai bai san shi ma kawai da tara ta ake daga gona ne kawai ana cirewa kai aka kakawo shi ma bai san ko ko kwarya nawa bace sai aka sayar mai akan shi bai san kwarya nawa bace a shi ya sani ai kaga ita doya da adad ake lissafa ta ko mina ta'ami wa ghairihi na abinci da wani abinci thumma ba'ahu jizafan sannan sai sai mishi ita a tare wa lam ya'lam al-mushtari zalik alhalin shi wanda ya saya bai san shi wanda ya saya mishi ya san ko ya san adadin ta ba ta adadi ce ko ya san buhu nawa ce in wace ake aunawa a buhu ce to fa innal mushtari in ahabba an yarudda zalika al ba'i radda to fa wanda ya saya in ya ga daman ya daga cinikin ya ce ya fasa a dawo mai da kudin shi radda sai ya dawo da cinikin ya daga shi walam yazal ahlul ilmi yanhauna an zalik imam malik ibn anas yake cewa walam yazal yazal wani fili ne mudari majzum ne ko marfu marfu din sa yake eh kace me eh yajuzimu kenan wannan ba eh ka ce ka ce me eh bilan ba ya zal na ce mudari ɗinsa gairu majzum ya yake barakallahu fi kuna ina ne eh ya zal kaga yana cikin ma zala kenan to kuma zala guda uku ne akwai zala ya zalu akwai zala ya zulu akwai zala yuzilu wanne ne a cikin su yake cikin kanawa kawatu ha eh, ai ai zala ce ai eh. duk kowannen su fili ma dinsa zala ne zala ya zilu zala ya zulu zala ya zalu an ga lura duk zala zala din ne amma mudari'in sa ya canza ha gida uku wanne ne a cikin su yake cikin kanawa khawatuha ya zalu ne warkawar zala ya zalu shi ne yake cikin fi'il mutari'i shi ne yake cikin kanawa akwatuwa sharɗinsa kuma na fiye ya gabace shi shi sa ya ce walam yazal lam ba na fai bace sai ce walam yazal kaga sai nuna mana na zala ne ya zalu da inda na zala ya zulu ne zai ce walam yazul sai zai rata zama tana da donma eh saboda abin da aka share kafin ta abin da aka share bayan ta wawun ne to amma da aka ce walam yazal sai nuna mana abin da aka share alfin ne haka nan da an ce walam yazil sai nuna mana abin aka share ya wance sai zama na zalai zilu kenan walam ya zal'ahalul ahalul ilimi ma'abota ilimi ba su gushe ba yan hauna an zalika suna hana irin wancan cinikin nan mutum ya san adadin mudu kaza ne ko buhu kaza ne ko ƙwarya kaza ne amma sai ya ɓoye ma mai saya ya ce a shi ma bai sani ba domin a saya kawai domin ka gana ko wani bangare ne ya yaudarar wanda ya siya ƙala malikun rahimahullahu azza wa jalla me hukuncin sayan biredi kun shiru eh ce eh. <laughs> eh biredi mana da shi ai kala-kala ko akwai babba akwai karami kowane yana cikin laidarsa ɗaya shi kan shi molin da ake gina biredin da shi an kunga akwai babba akwai karami kun yi shiru akwai za ka iya zuwa gidan biredi ka je ka saya tun a lokacin biredin yana cikin inda aka gasa shi kafin ma ya shiga leda kun yi shiru na kowa hankalin shi ya dawo don an yi batun biredi kuma kowa yana yana harkar saboda haka sai mutum ya shigo sosai da don kada ya cire ba ai shuru a'a salam a ai lura da wani abu malam muhammad idan aka ce za a siya a tare ka gane ko so yanzu kowane ne masu a kowa yake asalin. shi kenan kai da zaka sayar baka san ko mudu nawa bane aka juya a wurin ni da zan saya ban san ko mudu nawa bane shi kenan sai mu sai abin da muka gani nawa ka sai wannan khalas taro ya tashi to ashe mudu buhu goma ka sai ka juya a wurin eh ka gano wannan kuma alhalin akwai cinikin buhu me zai hana ka ce min ai buhu goma ne shikenan sai in sai kowane buhu da kudinsa sai in ba kudin buhu goma ya halatta da wancan da wannan duk sun halatta to amma yanzu kai ka san buhu goma ka juye amma sai ka nuna min kai ma baka san ko nawa bane eh to anan mai saya shi ake shi ake jan kafa shi shi ake shi ake rike da kafa shi ta yadda shi din tunda bai san sirrin abu ba ka san koya aka ce mutum ya dan san sirrin abu koya yake sai ya ga sai a hankali tunda shi ya dan san sirrin abun buhu goma ya juye a ƙasa ko sha ɗaya ne to za ka ga daidai gwargwado yana da wata kaibara da shi ba zai so ya kai ƙasa ba na eh? eh. ai duk nan shi bai kai ga wanda yake da ne ba duk da haka shi yana da zannun rajih ne a ka lura ai maganar idan daman shi mai saiwar kwata-kwata bai san nawa aka buhu nawa aka juye ba ai babu wani hukunci ce yake eh shi ma mai sayarwar bai san buhu nawa aka juye ba bai san mudu nawa bane a wurin amma shi mai sayan kwararre ne da ya tsaya ya kura mata ido ya kura mata ido ya kura mata ido ya juya ya juya sai ya kintaci za ta buhu hudu ko buhu biyar ko buhu goma kun gano wannan ko kaga wannan duk da haka hasashe ne zannun rajih ne in yi ba wai ilmin bane ko yaqin bane dama haka ake bukata shikenan sai a siya wani in ya haska ya duba ya ce za ta buhu goma Allah haka auna ta sai ga buhu goma ko dai ba mudu biyar haka misali ko mudu biyar ya duru ko kuma ga da titir malam ya kware akan kullun sana'a kenan yake yi kullun sana'a yake amma duk da hakan ga loro kintace ne a kun lura da wannan da kyau ko nan eh a kai kuma ya kace mana kome dolanci muna karatu eh. a bai yi magana akan wancan ba wannan kirno ne mai sayan kirno mana ya gane harkar a a wancan ba san shi ba sai dan zaki mana bayanin wancan ne idan safihi ne ba a ciniki wala tutu sufaha'a amma wala kuma ja'ala Allahu lakum qiyaman nan eh. eh amma aiki kika san buhu goma ce shi ne sanin da kai ya eh, ce ai buhu goma ce yanzu yanzu na aka juye su kaga buhunan na an shigar da su cikin shago don maganar ta ai kasan buhu goma ce idan ta juyo ka gane ko yi je kirga ta cicci buhu goma ce Kulura in yi je ya auna ta buhu goma ce cicif zai lissafin kudin akan kowane no zai kama ko ba zai yi ba buhun ana sai da kowane buhu kowane buhu ɗaya dubu uku ake saiwa da ya je yi lissafi sai ya ga nashi ya tayar masu kowane buhu dubu biyar kun yi shuru a dama haka ta gada ai dama ba wani haka ta gada ciniki ciniki haka ya gada to amma ya aka yi aka auna ta buhu goma cicif sai wani ci a ai ɗazu ɗazu mu muka juye mai ita a gaban shi muka juye buhu goma ce ya yi ah, ashe ya san buhu nawa ce ya ce mun ya nuna mun bai sani ba shi kenan yana da dama ya ya tada cinikin eh ta yadda inda a ce bai sani ba kaga dubu uku uku ake sayawa misali amma da ya zo aunawa da ya auna ta sai ko ne ta mai sai ko da ya lissafa kudin sai ga ko ne ya ta mai abu abin nan kowane buhu ya ta mai a dubu biyu misali ya halatta ko kuma kai ma baka sani ba amma da ya saya sai je kowane buhu ta mai a dubu biyar biyar babu wani laifi tunda da ka saya baka san buhu nawa aka juye ba ai dama wannan ciniki haka ya gada akwai wani da ba zai so a auna ba ko masara ka kawo bata cika buhu ba ka gane kana so ka sayar ka ce a juye a auna sai ce a bata kawai nawa za ka sayan min sai rike tumbin haka ya girgiza ya ce za ka sayar a yi cinikin tsaye kun shiru ya halatta ba wabi bai halatta ba ne ya halatta shine in ya saya ake so ya auna kafin ya sayar don ya ga kowane mudu no ya tayin mushi no ya kaza amma na akwai dama ikari akan yadda yake sayarwa ko akwai dama irage rage misali ina fata mun fahimci wannan da kyau eh duk wannan kan abinci ne ai eh, ya fi karkata da kan abinci na'am na'am bayan alƙalin daidai gwargwado shi ma ya gane abin din to akwai mufti mai yawan alƙali fatawa gwamnati ce ta ɗauke shi aiki eh eh ga yadda za a ga yadda za a kai kuma a kankanin lokacin ya gaba abin da sai irizani ce ya bar aiki in ya ga za a yi rashin gaskiya in ya ga zai magun magun tun da kaga alkali shi ke da wuka da nama ne yanke hukunci ba shi mufti ba to amma kuma muftin ya fi alkalin karatu shi alkali watakila yana da tajiriba ta hukunce hukunce shi kuma wani yana da bangaren ilimi ta yaku kaga da suka tari biyu ne suka zama mai alkali ko alkalai alkali dai <laughs> da suka taru su biyun ne yawwa kun gane sai daga baya aka zo to kaga duk daga baya aka zo aka cicciyar waɗannan abubuwa in ba haka ba ai akwai su malaru nan na jai duk za ku san waɗannan abubuwa mu ne da sai za ka ji cewar akwai wani akwai na tsugunne a fada shi in ya zo fada a tsugunne yake so wai ya tashi ya bar fada din ba wani ba wani abu bane haka in ya ga za a yi rashin gaskiya ko za a yi kaza ga Allah ya ce manzan Allah ya ce gashi an karanta a manya ga wasu malaman suna ta magun-magun shi kuma baya so shiga cikin malaman fada maci wuta malamin fada ya ga mene suleiman <laughs> ya ga wuta shi haike mata yake ya ga waɗanda abubuwa sai hankali to haka idan wannan sai wanda ta ɗaukan mai cewar bayan shi ma ya yi karatu kenan don bai yi karatun ba sai ya ta rikici bayan da ya yayi karatu akan kasuwanci su kaga da muke magana akan aikin haji ai cewa muke duk wanda za su amirul haji ya zama ya san abin da ake yi ba wai kai bangaren gudanarwa kawai a je haji lafiya a dawo lafiya kadai ba ba tare da an dauki matakin ya alhazai za su haji karɓaɓɓe ba to kuma haka dole za a tun da zama na batun kasuwanci haka dole ya zama wanda za a sa sarkin kasuwa ya zamana kwararre ne ya sa harkar kasuwanci sosai da sosai in ba ka ba sai a ta kawo riba a cikin kasuwar shi bai sani ba kar ka manta fa shi lamba wani fa a kasuwa eh hatta ofishin 'yan sanda yana karkashin shi ne eh wannan nuna muku girman shi ne a gani dpo na 'yan sanda yana karkashin sa shi yake da 'yan sanda shi zai ce su yi kaza shi zai kira dpo ya tura kaza ya tura kaza duk abin da yake a kasuwa fa kai a matsayinka na alhaji wanda ya fi kowa kuɗi a kasuwar wanda ka kasa rumbunan kasuwan gida uku kai kake daga kashi biyu sauran al'umma suna da me kashi ɗaya idan wani abu ya faru a kasuwa ba za a kira ka ba shugaban karamin hukuma ba kai zai kira ba don bai san da kai ba sirrin kasuwa zai kira kun yi shiru kuma wani shi ne shugabanci ai sirrin kasuwa zai kira mai ke faruwa to haka dole ne ya san ba a shigo da naman da yake haramtaccen nama yi za mu kuma ta muke karatu a sharhu sunna ai cewar in ka je kasuwa kaga kasuwar musulmai kaga ana sai da nama kake tambaya naman me kawai sai ka ci saboda me su sarakunan kasuwan dole su ne su tabbatar da halattaccen nama ake sayarwa eh shi yasa ga ai haramun ne sarkin kasuwa a bishi shago da buhun shinkafa wannan ai ma yara abinci ko da buhun da kwalayen indomi wannan a dafa ma yara an za su je makaranta ai haramun ne eh ko an yi sabon sarkin kasuwa kungiyar 'yan shadda su kai mashi shanda bandir uku wannan ai ai ma yara ɗinkin sallah ai haramun ne wannan eh haramun ne ya ai ƙungiyar masu shanu 'yan mahauta kenan an kawo mai cinya sa wani ai a dan yi ma yara farfesu haka wani haramun ne ai dan ya ci na cinya sa din to za a dinga shigo da da shanu haramtattu mushe ana saiwa da musulmi ba zai magana ba dan an riga an toshe bakin sa kun gane wannan da kyau ko yawa fakar dole sani ya tabbatar da naman da ake shigowa da shi halattaccen nama ne mu'amalar da ake babu riba a ciki ina fata mun gano wannan da kyau ba wa kawai ya sa ido shi kawai gaya hada hadar fana kawai take ba akwai ayyuka da yawa akan shi kuma daɗi na da wannan aikin in ba za ka iya ba sai ka ce ba za ka iya ba kawai in an kira ka za ka zama za a naɗa ka sarkin kasuwa ka ce Allah ta'ala ya saka da alkhairi ka gode ma Allah ta'ala akan wannan kuma gaskiya sun nuna ka ka tun da kiran da suka yi maka ya nuna kenan sun yadda da kai kaza kaza da kaza Allah Ta ya saka da alkhairi gaskiya kwarin ka na ilimi a addinance wurin da za ka gudanar da wannan bai kai ba Allah Ta ya saka da alkhairi Allah ya bar zumunci Allah ya tabbatar da zumunci tsakanin mu shikenan sai ga an ce mutum arziki yana bin shi yana gudu su mutane kenan kaza mutane su suke sa mutum ya ci haram kajuwa ne arziki yana bin shi <laughs> eh <laughs> saboda cuwa-cuwa kawai da zai yi ta rumfuna kawai haka kawai ya je ya shatu wani wuri ya ce dis tashi sai ga an ce to a hada dubu-dubu za ga ana haɗawa eh Allah ta halaye sauwaki muna magana kan me biredi قال مالك رحمه الله عز وجل ولا خير في الخبز ƙursin bi ne babu alheri a sana'a biredi idan ya zama na an sai da moli ɗaya da moli biyu wannan abin da ake dafa biredi da shi ake gasa biredi da shi eh kun shuru ka kai biredinka ka kai biredinka guda ɗaya ko ka kai biredinka guda biyu a ce to tunda ka kawo wannan guda biyu wannan guda ɗaya za a baka eh ba ka ga yadda ake da biredi ba ka ga yadda ake sayar biredi ba ba ka gan shi a cikin leda yake ba eh nam ka sai biredinka za ka yi breakfast da shi za ka iftar da shi ka gane wannan da kyau ko to da ka gan shi sai kuma kana son ka canza da kake so ka canza sai ka ɗauko biredin yana cikin leda shi ka ɗauko shi ka kawo mai shayin da ke kusa da ku wannan fa sai ce a ah, da ya daga su guda biyu sai ce to za mu baka wannan guda ɗaya kai shiru ka kai guda biyu an baka guda nawa guda ɗaya ko ka kai guda ɗaya an baka ka ce a ah, kai naka ba irin wannan na bakin titin bane a supermarket ka so shi so naka na daban ne so naka da ka bashi wannan guda ɗayan sai shi kuma ya baka wani guda biyu ha wannan bai halatta ba wala azimin bi saghir bai halatta a sai da biredi babba da karami ba ka ba da babba a baka karami ko ka ba da karami a baka babba idza kana ba'du zalika akbar min ba'd idan wani yafi wani fa amma idza kana yutaharra an yakuna mislan bi mislin amma idan akwai yadda za iya yiwa a gano daidai da daidai fala ba'asa bihi wa illam yuzan ko da ba auna ba ashe kenan a bare shi ma akwai misilin bi misilin abin kenan da ake magana dole ya zama misilin bi misilin ya zai magana misilin bi misilin in akwai damar a auna sai a auna eh kun gani ko gidan biredi ya ce suna dan skeli da suke da shi shi ma mai shayi ba yana skeli ba eh sai ya saya wasu suna da shi ai eh ashe akwai awo da ake kun ji ko malam shari'a kenan malam. eh ya yake to ai biredin wani ya fi wani ta ina wani ya fi wani abubuwan da aka aka hada wurin yin wannan braiding ya sha bamban za a ga wannan girman su daya amma wannan 170 ake sai da shi wannan 120 eh a yin bukumanta ba tun da yanzu biredi da biredi ne babu wannan maganar an ah, bukumanta ba a yi shinkafa ya gida da ya gwamnati in dai shinkafa da shinkafa ce to ba rumu da cewar wannan ya gida ce wannan ya gwamnati in ka ba mu yan gida mudu biyar za mu baka yan gwamnati mudu biyar ne eh in ka ba mu yan gida mudu goma za mu baka yan gwamnati mudu goma in ka ba da yan gwamnati mudu ashirin ka ce ka gaji da cin shinkafa yan gwamnati yan gida kake so ka ci ka kawo mudu ashirin yan gida mudu ashirin za a baka in ka ce mana ta gwamnati ce ba za mu ci ai shinkafa ce yanzu idan kana son ɗoriya sai ka je ka sayar da yan gwamnati daban sai ka ɗauki kuɗin ka zo ka sayi yan gida kun san mun yi wannan daban sannan a zinariya mun ce wacce aka gyara da wacce ba a gyara ba daidai suke cewar wai wannan to ai wannan an gyara ta an mata wahala an gyara har ya abin ya zama dan kunni ko ya zama sarka ina babu wannan saboda haka kenan yanzu a biredi abin kenan da muke neman a samu misilin bi misilin in aka samu misilin bi misilin wannan naka an sa bota an sa kaza an sa kaza duk ba ta taso ba kawai misilin bi misilin za a yi yadan bedin saboda abinci ne da abinci ya ce ko da ba auna ba inda akwai da ya taharra fa'amma idan na yi taharra in ya kasance za a iya kirdada kun gade ko kuma ba kowa ne zai kirdada ba sai a samu kwararru masana abin masana abin gida biyu ko dai ma'aikatan kamfanin biredi ko mai sana'a shayi daga gan shi ɗin yana gane harkar harkar biredi sun da yana da alaka da da sana'an shi sama da a ce wannan shi kawai ya zo ko da ka yi kai shekara ashirin kana sayan biredi in dai siya kawai kake kaje ka sha shayi ba za ka gano wasu abubuwan da ke cikin shi ba yau wanda ya yi sana'a shayi shekara biyu sai baka bayani akan biredi ko ba ka yake ba amin to egot ba eh ba kuna sha ba ba kana da egot gora guda ba kana a kai wannan gora a karɓo wannan ko a yi wannan sa akwai mai daskararriya ko akwai akwai daskarar nono durmo eh daskararre sosai da sosai akwai egot ɗin da an ka zo sai da shokali ake shanta amma wata kuma za a ganta tsararo قال مالك رحمه الله عز وجل ولا يصلح مد زبد ومد لبن بمدي زبد وهو مثل الذي وصفنا من التمر الذي يباع صاعين من كبيس وصاع من حشف بثلاثة أصوع من أجوى حين قال لصاحبي إن صاعين من كبيس بثلاثة أصوع من العجوة لا يصلح ففعل ذلك ليجيز بيعه wa ina ma ja ala saaxiɓu laban labana ma'a zubdi iya a kula fadla ala zubdi saaxiɓi ina adana kala ma'a laban. qaala ma alaiko raaximahullaha. laaya sulhu bai da ce ba bai yi ba me bai ba muddu zubudin mudu ɗaya na egot shine zubud ma'auni ɗaya kenan ko wa muddu labani da kuma ma'auni mudu ɗaya na nono an samu nau kenan kun shiru biyu ga mudu ɗaya ga ma'auni ɗaya kenan ga gora ɗaya da aka auna yago da shi ga gora ɗaya da aka auna nono da shi nono nonon fiyo nau kenan gora nau kenan biyu bai halatta a ba da wannan gora biyu ba bi mu dai zubudin da abin nan gora biyu na egot kadai ka ba da gora biyu roba biyu ta egot kadai a baka roba ɗaya ta egot da roba ɗaya ta nono mali ya ce bai halatta ba ƙunshi ina fatan mun gane surar abin suleja ba gani ba abin da yake magana shine yogurt ba tana cikin roba ba ne ba tana cikin gora ba ne sai kai kana da yogurt guda biyu zalla ka gane ku duka guda biyu sai ga kai sai ya ce to amma shi yanzu ba shi da yogurt duka sai dai yana da yogurt roba ɗaya ne da nono roba ɗaya ai ka sa akwai bambanci tsakanin yogurt da da nono ka gane ko sai ce to zai karbi yogurt ɗinka guda biyu ya baka yago ɗaya da nono ɗaya mali ice bai yi ba bai halatta ba wa huwa mithlu alladhi wasafna wannan aikwatan kwacin abin da muka bada misali shi ne a baya min at-tamri allazi yuba'u sa'ain min kabis daga cikin irin dabinon da ake sai da sa'i biyu na kabis wa sa'an min hashaf da kuma sa'i daya na dabinon da ake kiran shi hashaf an haɗa sa'i nawa kenan eh uku dai sa'i biyu na kabis sa'i ɗaya na hashaf an haɗa sa'i nawa kenan bisa lasati aswi'in min ajwa da a baka sa'i uku na ajwa kai ka ba da sa'i uku kaga sa'i uku ba nau'in dabino ne ɗaya ba dabino biyu aka haɗa eh dabino biyu aka haɗa ya tada sa'i nawa uku ɗaya sa'i biyu ɗaya sa'i ɗaya kai kuma yanzu an ake so a karɓi sa'i uku na ajuwa a wurinka malik ya ce bai halatta ba hina alƙalil sahibihi a lokacin da shi mai siyarwa ya ce inna sa'aini min kabis lallai sa'i biyu na dabinan da ake kiran shi kabis bisalasati aso asu'in min ajuwa da sa'i uku na ajuwa la yasluhu wannan bai ba ai ka lura ba sa'i ba kabis bane sa'i biyu ne na kabis da kuma sa'i ɗaya na hashim amma sai aka kira shi da sa'i uku na me na kabis domin nan yarin jayar da biyu a kan ɗaya mali ice bai ba fa fa'ala zalika ya yi wannan ne liyu jiza bai ahu domin ya halatar da cinikin wa inna ma ja'ala sahibul labana labana ɗazin nan fa mai nono ƙwarya ɗaya gora ɗaya ko roba ɗaya ta yogurt roba ɗaya ta nono allaban kenan shine nono ya sanya fa nono ne ma a zubdihi tare da yogurt ɗin shi ya kawo gora ɗaya ta nono da gora ɗaya gora ɗaya na nono da gora ɗaya na yogurt li ya da fadular zubdihi domin ya karbi falalar ƙari na abin na ɗin shi na yogurt na kindirman abokinsa ala zubdi sahibihi akan yago ɗin ɗan uwansa dan shi yanzu wancan ya ba da yagwar guda biyu kin durmo guda biyu kin durmo ba shi ne yagwar ba ya ba da guda biyu kaga akwai falala babu yadda za ka haɗa durmo biyu da kin durmo ɗaya da nono tsala akwai bambanci eh amma me zai hana a ba da kaga kenan yanzu ya halatta a yi abin nan nono zalla da nono zalla kun shiru ya halatta a yi kin durmo zalla da kin durmo zalla to amma yanzu a gauraya kindirmo da nono sannan shi ma wannan kuma ya baka nono zalla ko ya baka kindirmo zalla bayan kai kuma ka gauraya mashi guda biyu ne biyu ba shi na kala ma'ahu labana a lokacin da ya shigar da nono a cikin cinikin so haka je za mu la'akari da cewar nono zalla kindirmo zalla misali kun gane ko amma a gauraya guda biyu to akwai wani nau'i na yaudara a ciki eh ya halatta gaurayen ne bai halatta ba to gari fa garin alkama kun san mana ta cewa alkama alkama alkama to garin ta fa riba tana nan tana biyo wa har garin ah. garin masara fa قال مالك رحمه الله والدقيق بالحنطة مثلا بمثل لا بأس به وذلك لأنه أخلص الدقيق فباعه بالحنطة مثلا بمثل ولو جعل نصف المد من دقيق ونصفه من حنطة فباع ذلك بمد من حنطة كان ذلك مثل الذي وصفنا لا يصلح لأن لأنه إنما أراد أن يأخذ فضل حنطته الجيدة حتى جعل ma'aha daqiq fa hadha la yasluh imam malik ibn anas ya ce wa a sayar da gari zalla da kuma alkama wacce ba a nika ba gari wanda aka nika alkama wacce ba a nika ba ka ba da gari garin alkama mudu daya a baka alkama mudu daya yayi ko ba malik ya ce wadda kiku bilhin ƙati misilan bi mislin la ba bihi babu laifi ka ba da garin alkama mudu ɗaya a baka alkama zalla mudu ɗaya babu laifi a kan wannan eh eh eh an fahimci karatun yanzu ka ba da mudun masara ɗaya a baka garin masara mudu ɗaya ya halatta ba sai ka je ka shuka ba kana ina kai kuma ba da mana ta faɗi ba shi kuma wancan ya je girka ya ci irin waɗannan al'amuran ana yin su fa da yawa a wurare fa Waɗannan al'amuran ana yin su da yawa a wurare ka gane wannan da kyau ko kuma za ka yi ana yi ma ba a ma san abin nan ba ne nan kwanaki da ake muku mayani kan adashi aka ce ku yi magana kan halatta adashi halatta ko bai halatta ba sai kuwa in shiru wasu ya zama a ce ma akwai magana halarci ko haramci a ciki abin da an riga an saba <laughs> an riga an saba ba shi bane magana ya za ka ba da naira ɗari yanzu a baka naira dubu saboda wani ya kawo ɗari wani ya kawo ɗari ku goma kuke yin adashi aka ga dole sai ka nemi dalili aka ce mm, hakan nan kuwa kai an baka naira dubu lokaci guda kai kuma kana bada naira ɗari ɗari da haka zaka biya bayan an yi misilin bi misalin yadan biye din kaga yana buƙatar dalili sai ake shiru lokacin nan ai jin cewar kawai an saba ana abu ko ana kaza baya zama da abin dalili ai wa zalika malik ya ce abin da yasa aka ce ya halatta li'annahu domin shi mai sayarwar akhlasa daƙiƙa ya gyara garin fa ba'ahu bil hinta sai sayar da shi da alkama mislan bi mislin daidai wa daida khalas a baka tafi guda na masara ka ba da tafi guda na garin masara ya halatta eh walau ja'ala nisful muddi min daqiq inda yanzu ya kawo rabin mudu na gari wa nisfuhu min hinta ya kawo kuma rabin mudu na alkama alkama gari gari alkama rabin mudu gundarin alkama rabin mudu an haɗa mai kenan mudu ɗaya sai ya kawo fa ba a zalika bi muddin min hinta sai ya bayar da ya ce a bashi mudu ɗaya na alkama wannan fa ya halata bai halata ba kana zalika mithlul ladhi wasafna wannan ya zama kwatankwacin wanda muka yi bayani ɗazu la sulhu bai halata ba bai yi ba kun ga bai ce bai halata ba sai ce la sulhu karatun da muka yi jiya wala ta limata lima ji ne abin da malamai suke gudun cewar kaza halas ne kaza haram sai ce la sulhu sai ce wa akrahu sai ce kaza ya ce kaza sai ce la sulhu bai yi ba li'annahu inna ma arada an ya akhudha fadl himtatihi aljayida abin da ya yasa ga yayi wannan siddabarin yana so ya karbi abin da yake doruwa akan alkamashi jayida mai kyau din wacce aka gyara hatta alama ma haddake saboda haka ya dan kawo gari ya hada da ita domin ya samu mudu guda na alkama fa hadha la yasulhu wannan bai ba in haka yake so sai ya kawo alkama rabin mudu a ba shi garin alkama rabin mudu eh ko ya kawo alkama mudu guda a ba shi garin alkama mudu guda ina ba ta mun gano waɗannan suwar ɗin daga dole sai a kiyaye sosai da sosai don in ba haka ba za a cire ba sai mutum yana gida yana ce da iyalan shiri ba. yana yana ce da iyalan shiri ba Allah ta'ala ya sauke wani abubuwan suna da hatsarin gaske sosai da sosai ku duba ku ga da abin har ya biyo gari kuma ina maimaitawa akwai wuraren da yawa haka ake eh da yawa haka ake za a zo rancen gari a ce a ba mu rancen gari kaga rance ya sha bamban da musaye ku lura da jumlar musanye shine mutum ya kawo garin shi ta ce tana buƙatar naki misali ta daɗe tana cin ta daɗe tana cin masara faran masara kawai tana shigowa gidanku sai ta zama an nukojin masara sai ta ce kai kai kai kai kai wallahi ku gasa can da garin garin masara yanzu aka karɓo shi suko suna marmarin masara abin nan suna marmarin jan masara sai ta ce to yanzu ki kawo tasa ɗaya ki kawo tasa biyu na farin masara mu baki tasa ɗaya na jan masara ya halatta ko bai halatta ba bai halatta ba an an cifa an ci riba an ci riba ko kofi ɗaya na garin masara ja kofi biyu na garin masara fara wannan bai halatta ba in an yi an cire ba سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك na abin da za mu la'akari da shi a nan shine kun fahimci tambaye shi ko cewar duk waɗannan abubuwan da ake yi idan aka ce akwai yarjejeniya da juna kai da ka kawo garin jan masara mudu biyu ko hannu tafin hannu biyu aka ce za a baka na garin farar masara tafin hannu ɗaya in dai ka ce ka yadda duk an samu yadda tsakanin mutum biyun ai babu komai wannan ba haka ba ne abu na biyu ana neman yardar shari'a mun sha maimaita a kasuwanci ana neman yadda shi shari'a ta yadda kun gane ko ai mutumin da ibada aka bashi bashi aka ce yanzu an bashi bashi miliyan biyu in zai dawo da shi zai dawo da miliyan biyu da dubu ɗari ai ya ce ya yadda shari'a ta yadda ba ta yadda ba so zama da haka ko da ya ce ya yadda sai in shari'a kuma ta yadda mun gane wannan da kyau ko sai in shari'a ta yadda hakan nan kuma ko shari'a ta yadda sai ka yadda ai shari'a ta yadda a ciniki eh kun yi shiru wa halallahu a? wa haramar riba amma kuma ba ta yadda a tilasta ka ka sayar ba illa an ta kuna tijaratan an radin minkum so saboda haka sai ka yadda in shari'a ta yadda to sai kai ma ka yadda ai naka ne ka gane wannan da kyau ko kuma ko kai ka yadda sai in shari'a ta yadda ina ba ta mun gane karatu saboda haka ka yadda shari'a ta yadda shari'a ta yadda ka yadda shine abin da ke faruwa na'am fake ba wasu ya kai mudu biyu ba ma ko mudu ɗaya ne da tafin hannu muddin an samu ƙari akan wannan ya haramta kun gane ko nashi kun ji tambayar da iri ne zai yi shuka masara ce yake so ya shuka to amma masarar da yake so ya shuka gaure gaure ce kai kuma taka nau'i guda ce zalla to yana son irin wannan sai ka ce a to tunda naka yake so yanzu kuma nashi gaure gaure ne sai ya kawo nashi mudu biyu ka ba da naka wanda yake ba gaure gaure ba mudu ɗaya wannan haramun ne shi na ce to ba ma wai mudu biyu ba ko mudu ɗaya ne da tafin hannu zai kawo mudu ɗaya tafin hannu kai kuma za ka bashi mudu ɗaya babu tafin hannu wannan haramun ne Allah ta'ala ya sauke dan ya saba maƙa'idar mislan bi misli wato abin da ke faruwa abin da ke faruwa kana yawan maimaita cewar a samu malami na farko malami taimako zai yi shawara ta farko da za a ba su kun ga harkar nan taku harka ce ta neman abinci daman ilimi akwai ilimin da ya zama wajibi generally kowa ya sani dole ne eh awwal ma yajibu ala al mukallafi tasu imani kuma ma'rifatu ma yasulu bihi fardu ainihi ka ahkami salah to wannan ilimin general ne dole kowa da kowa ya sani kun gane wannan ko dole ne kowa ya sani to amma akwai ilimin kuma da yake wannan sai mutakhassis ne zai sani sai mai aiki a wannan hidiman ne zai sani yanzu su kenan tunda suna sana'ar awo suna irin wannan sana'ar to dole ne su yi doriya wannan ilimin ya zama wajibi a kansu dole ne su san waɗannan abubuwa ne don duk gudun da ake gani mutum ya ga cewar ai kasuwanci yake a shiri ba yake ta ce kuma sana'a shi ce bai nemi ilimin ta ba to idan mutum yana yi yana yin waɗannan abubuwan za ga abin ya zo da sauki so daga daman ya riga ya sani babin kasuwancin nan sai ya samu taras sai wuce iziya babin kasuwanci Yaje ya karanta shi a ciki kuma ya samu malamin da ya gane abun sai ya karanta mashi shi shi kenan hakan nan ya samu irin waɗannan abuwa da suke da alaƙa da kasuwancinsa